Laraba tara gotan Maris shekara ta 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Hukumomin birnin Yamai sun hana jerin gwanon da kuma taron gangamin da kungiyar CRDN zamani ta gudur aniyar yau da safe. Shugaban kungiyar na tafi da karin bayani. dabbobi da dama ne wasu mutane ɗauke da makamai suka yi gaba da su a ƙauyen bokor da ke jihar talabere muna tare da cikakken bayanai a cikin labarin ta yaya ya kamata a ci moriyar sana'ar kiwon kihi a ƙasar niger daraktan ma'aikatar da ke kula da kamun kihi da kuma kiwon shi zai mana fashin baki a rahoton na musamman masu mu barkanmu da sake saduwa jerin gwano da taron gangami da kungiyar crdn zamani ta kudir aniyar yi a yau da safe a birnin yamai bai samu ba dalilin hani da shugaban da'irar birnin yamai ya yi taɓarɓarewar al'amuran tsaro a cikin wasu yankunan ƙasa su ne dalilan da magajin garin ya bayyana sai dai kungiyar ta sake ajiye wata sabuwar takardar neman izini jiya talata kamar yadda shugaban kungiyar lawal limatun mamman nasiru ya shaida ma muktar hamadu ta waya takarda wannan da muka kai ma mayar ta mu bai raba da mu yi wannan jerin gwano mu a ran nan ma muka sake rubuta wata letter mu ajiye mishi saboda intin mu ne dokar kasa ta ba mu hanya mu yi wannan kurhe kurhe wannan ajewa da parti uku akwai fan Niger Ligue Pan African Imoja da mu kungiyar mu da ake cewa ta sayar da zamani wannan gamin mun kara ma wajen puan uku sabbi abin da shahi yara dubu da biyu yaran yan lokal na kasar talabiri da bana zauna a gida ne kurun haka nan karatun shi ya bayan shi mun ce ya kamata a faɗi gaskiya basu kan abun da ya shafi harkar zaben nan na ƙasar mu saboda wannan ne yau tashi hankali baya ƙariya tsaloli sai ƙaruwa suke a ƙarshe kuma mun ƙara wannan mace-mace da aka samu na yaran mu uku a tera da soji da aka ɗauka a nan cikin garin yamai aka kashe shi muke neman mu ji yaya ne aka yi suwa suka ɗauke shi mu san gaskiya kan wannan abubuwa ne muka ajiye wannan sabuwar takarda muke son mu sake jerin gwano ladi mai zawa wasu mutane ɗauke da makamai sama motuna goma sun kai hari a ƙauyen bokor da ke a nisan wasu 'yan kilomita daga garin tilaberi in ji wata majiyar ta shaida ma studio kalongo majiyar ta kara da cewa mutanen sun yi gaba da dabbobi masu yawa sumana amadu ya yi fira da majiyar ka kuma karin bayanin da ya yi ta waya Ranar Litinin a tsakar rana suka zo suka tafi da yawan dabbobi ƙanana da manya. Mafi yawan ƙananan dabbobin mallakin mutum ɗaya ne. A yayin su sun haɗu da mutane bisa hanya da suke tafiya neman itace ko neman dabbobi da suka yi dogon kiyo. Sun amshe musu wayoyinsu. Hukumomi sun tabbatar da hakan har ma sun kwarare su. Amma daga baya ba mu samu abin da ya biyo baya ba. A wasu garuruwa kamar a yawan kalangu igis da kuma tuntubaten dukan sun gudu suna jambala so da yawa suka yi masu barazana su bar wajen a ayawan ma sun tafi da dabbobi sau biyu na ƙarshe shine a satin da ya gabata A cikin tsarin tahiyar da shagulgula na ranar tuni da 'yancin matan duniya cewa da takwas ga watan Maris kungiyar Kronika Juridika ta tsara karo na hudu na gasar gabatar da koke zuwa gaɗiya mata. a dalilin haka juju goje maimuna gazibo ta sake fadakar da al'umma kaunoyin da ya rataya kan kungiyarsu a game da kare hakokin matan nijar da ke zaune a cikin yankunan da ke fuskantar matsalar tsaro ga dai ci gaban firar tasu da Olivia Zan Zantukan fyaɗe a cikin guraren da babu tsaro da sojoji ke afkawa sun zama haramun ba a magana a kai kuma muna tsoron fuskantar su. Alhali kuwa in muna son hanyoyin mafita, in muna son saka al'ummar mu cikin tsaro, in muna son mu kare 'yan ƙasa, in muna son kuma mu saka al'ummomin mu da ke a guraren da babu tsaro cikin natsuwa musamman mata ya kamata mu fuskanci matsalar. Ai kuma waye kai wa jama'a a yada dokar inci rashin tsaro bai halatta fyaɗe ba gaskiya waye kai ya kamata yau ina fatan jama'a sun saurara da ba dan an zo an baka kariya ne ba ke ba da incin a yi maka fyaɗe dan shi ne ƙungiya mai zaman kanta chronique juridique ke yaƙi kan zantukan da ba a magana a kai a difa duk da matsalolin tsaro da suka mama hukunta katutu ba su yi kasa a gwiwa ba wajen ci gaba da gwagwarmaya kan bunƙasa tattalin arzikin yankin nasu a cewar shugaban majalisar jiha suna sa ran komi zai dawa daidai duk da kuma matsalar tsaron da har yanzu take ci ta cinyewa ga dai abun da ya shida ma ada da shi da usman abubakar wakilin da suka yi ziyara a can difa Kamar yadda kuka sani, jihar Difa ta girgiza sosai ga batun rashin kwanciyar hankali. Aikinmu shine daidaitawar dukkan ayyukan ci gaba a fuskar jihar tamu. Ta haka ne tare da abokanan hulɗarmu muke bunƙasar da kayayyakin more rayuwa, tattalin arziki da na zamantakewa a cikin shahar tamu don ku wanda ya ce ci gaba to ci gaba ba zai samu ba ba tare da zaman lafiya ba yana ɗaya daga ababuwan da suke damuwar mu a waga shekara mun gode wa Allah wannan zaman lahiyar ya soma girkuwa ta hanyar kokarin da magabatan koli na ƙasar mu suke yi domin maido zaman lafiya da kyaukyawar zamantakewa a cikin jihar. La paix et la cohésion sociale dans An tafka wata babbar muhawara jiya a birnin Yamai a dalilin tuni da ranar 'yancin matan duniya inda aka tattauna kan matsalolin da ke kawo cikas a game da batun wayewar ɗiya mata. Omer Kebiwu Kalamihu wakilin kungiyar koli ta majalisar ɗinkin duniya a fannin hakkin ɗan adam a ƙasar niger ya tabbatar ma matan niger cewa suna tare da su har sai sun cimma gorinsu ga dai ci gaban firar tasu da Ali Tajisir Ahmed. Mata su ne sahun gaba a fannin ci gaba a Nijar. Ya kamata a gane haka. Musamman a baiwa mata magana a tabbatar da 'yancin su na faɗa albarkacin baki. Idan ba ku magana ba ku kuwa ba za a ji ku ba. Wannan rana dama ce ga kowa daga cikinmu da dukkan ƙasashe na doron duniya. Rana ta duniya ta 'yancin mata yana daga cikin ranaku 87 na duniya da aka sani ko kuma wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe. Wani gungun ƙungiyoyin matukan manyan motoci biyar ya aji wata takardar shiga yajin aiki na kwanaki biyar daga sha biyar ga watan Maris a dukkan fadin kasar Nijar. Rishin cika alkawalin da gwamnati ya doka tsakanin shi da 'yan kasuwar na ɗaya daga cikin dalilan boron nasu kamar yadda Gerard Dillon magatakardan 'yan kungiyar da ke jigilar kayayyaki ya bayyana ma Muktar Hamadu. Idan a yau ofishin ministan da muke aiki tare da shi bai da ra'ayi ɗaya da mu, hakan da nufin akwai wata matsala a wani bangare da ya kamata a magance. Kuma wannan matsalar da farko akwai rashin girmama dokokin sufuri wajen rarraba kayayyaki kashi ɗaya cikin uku da kashi biyu cikin uku. Na biyu rashin mutunta yarjejeniyoyin hulɗar aiki tare tsakanin dukkan kasashe masu tashoshin jirage da Nijar dangane da sufuri. Na uku shi ne keta 'yancin ayyukan ƙungiyoyinmu. Hujja ita ce an kama abokanmu ba tare da wani dalili ko tattaunawa ba. Alhali a shirye muke domin duk wata tattaunawa kuma muna natse wajen kaddamar da tattaunawa da kuma kasancewa cikin shirin warware matsala tsakanin ofishin minista da ƙungiyoyin da lamarin ya shafa. an soma gudanar da tsarin sayar da abinci a cikin farashi mai rahusa jiya a gundumar balle yara ƙarƙashin jagorancin shugaban gundumar hamidu jibbo a cewar shi ton 60 na cimaka ne za a siyar ma al'umma masu ƙaramin ƙarfi a cikin gurare biyar da ke ƙaramar hukumar ta ta gazar sai di abdu ya yi fira da shi ga kuma abin da yake cewa kowa ya sani dai wannan shekara sai a hankali bisa wannan ne muka samu ton 60 na abinci hatsi da masara da dawa duka kowane su ton 20-20 mun kai sauran cimakar a cikin gari domin abinci ya kai ga masu karamin karfi ana sayar da tiya a kan dala 65 mun ce kowa ya kawo katinsa na iyali a tabbatar da mutumin nan yake a ga yawan iyalinsa ana auna tiya biyar har zuwa goma jama'a dai sun samu sauki don haka ne aka wannan cimakar ba 'yan kasuwa ba ne dama 'yan kasuwa su suke saya su je su saida da tsada yanzu ko gwamnati ta kawo sauki ban ga abin da zai sa ka saye ba ka je ka sayarwa 'yan kasuwa ya kara sayar maka da tsada dala na guga dala daga wannan lokacin da'irar kirozirin da ke jihar agadas ta kumshi gidan coci wanda ya hada da makarantar boko a cewar erika bayi wasu 'yan matsaloli ne ke kawo musu cikas wajen tafiyar da ayyukan nasu kamar yadda ya shaida ma ahmed filan Notre activité c'est apporter la parole de Dieu, c'est le dispenser. dispensaire. Aikinmu shine mu kawo maganar Allah, asibiti, makaranta, école mission. Kuma a cikin dukkan waɗannan ayyuka ba a rasa matsaloli. Matsalar farko ita ce ta haɗewa da al'umma. Da yake mun fito daga wata ƙasa da ba Nijar ba, akwai buƙatar daidaitawa da al'umma. Wannan daidaitawar na cin karo da matsala saboda harshe. Nan dole sai an yi magana da harshen Hausa. Mu da ba harshen mu bane, akwai 'yar wahalar sadarwa. Idan akwai wahalar sadarwa, kenan akwai wahalar haɗewa. Sannan kuma muna da bambanci bambancin tunani wata matsalar ta danganci abinci ba mu da tsarin ciyarwa iri daya amma da yake aiki ne na almashihu muna kokarin jurewa dukan waɗannan wahalhalu saboda haka muka dukufa wajen gane hausa sosai domin mu haɗe da al'umma da kyau mu kuma gudanar da ayyukan da aka ɗora muna da kyau A yanzu sai rahoton namu na musamman. a ranar takwas ga watan maris shekara ta 2021 'yan majalisar dokokin ƙasar niger sun amince ma wata ayar doka da ta yi tsokaci kan gudanar da kamu da kuma kiwon kifi a ƙasar niger colonel abdu ibrahim shine daraktan ma'aikatar da ke kula da kamun keke da kuma kiwon shi a ofishin ma'aikatar ta ministan da ke kula da muhalli ya ma muktar hamadu cikakken bayani furfar la aquaculture. Domin aiwata kiwon kihi, sharaɗin farko shine mutum ya san menene yake son yayi bisa wani guri, wani irin kihi zuwa ga wani abokan cinikayya. Na biyu, yaya zan gina wurin da zan amfani da shi da ba zai zo min da tsada ba. Yaya zan samun ruwan da zan aiki Ana iya amfani da ruwan famfo wajen kiwon kifi? Lodin robine. Ruwan famfo ba a amfani da shi dangance da aunin sinadarin kulor ɗin da ke cikinsa. Ruwan da ya fi dacewa shine na foraji. Forage. Ya ake zaɓar ɗiyan kifi? Ya dufason. Akwai wasu kifaye dangance da wasu halayen yanayi da suke ciki ba su da girma. Za ka tunanin cewar a kullum ina nan ina ta kiwata kifi. har yanzu kifaye nan kanana ne. Alhali ko kifaye ne da suka ƙosa don ya zan an haife su ne cikin wani yanayi maras kyau da suke samun ciyarwa da bai ba shi damar samun girma ba. Don haka a samu wanda suka kwaraya wajen sashen kiwatar da ɗiyan kifi na saidawa. Ana iya yin. Yaya ake ciyar da kifi. kifi. Ba kowane abinci ba ne ana samun masu kiwon kihi da ke cewa ina ta kiwatar da kihi ya kasa girma. To in ka ce mai me kake bashi zai ce ma dusa ko kuma sayo burodi ya bashi. Jimillar aunin abincin kihi da ake reno shine garin kihin kansa dusar alkama ko ta shinkafa, kulikulin gujiya ko na kada da wasu aunin ababuwa masu bitamin wa'anda ake garwayewa ana lissafi kuma da shekarun da ke da kihin a bashi. Kuma akwai tsawon yankin nashi mai milimeta biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas har zuwa milimeta tara. A wani lokaci ne kifi ki hayayyafa? La de lokacin zahi ne. Idan kana kiwon kifi ya kamata ka yi la'akari da wannan lokacin saboda ci da su. Da muke kan gurbin da suke ciki, kuromu da suke gani tana damu su. Motsa ruwan ko ka sa ruwa, ka rage ko ka kara ruwa to wannan kana damu. Stresse. Wani lokaci ne kifi ke ɗauka kafin ya girma? Sa, sa depend. Wannan ya danganta da irin tsawon yankinsa da jansinsa. In namijin kihi ne kake reno don gauga girmanta sai ka ɗauki inda ya fi tsawon yanki kamar misali kalar tilabiya karfe kenan cikin wata shida an yi samu kyakkyawan yanayi an mai yaunin gram biyar ne cikin wata shida za ka samu mai yaunin gram 250 zuwa 300 kihi 4 gram biyar cikin wata shida zai baka kilo daya an kaɗau clarias cikin wata shida an yi samu yanayin da ya dace za ka samu mai aunin gram 800 zuwa kilo daya duka dai nan muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maraicen a yanzu kuma ga musa hassan nan yana ɗauke da labarin na sashen zabarmanci a yi saurare lafiya masala rakiya albishirinki goro hawa shakku ya ƙare a game da sauraron shirye-shiryen studio kalango ban gane ba me kike nufi kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen studio kalango Haka zalika za ki iya sauraron saƙonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar Nijar. Ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai hawa na gode. Lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.